addu'a ta saba'in da biyar a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رواية إمام الحاكم الله ya kara masa Sheikh Al-Albani ya inganta ta ma'ana ayatul kursi tana daga cikin ayoyin da ake yi da safe da yamma Haga wannan alhamdulillah wa da ana yi da safe idan yamma mata yi ana yi kuma wannan hadisi da muka kawo na Abu Dawuda shine asalin shar'anta wa mutane yin addu'a da safe da yin addu'a da yamma ga annabi ya ce in yi da safe in yi kuma da yamma me amfanin addu'a da safe kafin ka fita harkokin ka roki Allah Allah zai baka kariya da sinadari na musamman a rayuwarka tun da kayi addu'a me amfanin yin addu'a da yamma bayan ka gama al'amuranka na duniya to yamma ta yi kuma ka rufe da addu'a